أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonferai yau muna biyu ga watan ramadan wata na tara a jerin watannin shekara ta musulunci hijira ta manzon tsira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2021 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul a'raf a jiya mun tsaya wato akan aya ne wato ta 108 a cikin suratul a'raf a yau za mu dan koma baya a aya ta 105 zuwa aya ta 106 saboda bayanin yana da alaka da sauran ayoyin a cikin suratul araf kina aya ta 105 zuwa aya ta 106 a shafi na 164 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya malan alaramma Allah ya ce ƙala in kunta jikta bi aya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن كنت جئت بآية فأت بها فأت بها إن كنت من الصادقين bayan annabi Musa ya kalubalanci Fir'auna ya nuna mishi cewa shi tabbas manzo ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala Fir'auna kuma yana shakka annabta annabi Musa qala sai yace da shi in kunta ji'ta bi ayatin har in ka zo da hujja daga wajen Allah cewa kai manzo ne fa'ati biha ka zo da ita in kunta minas sadiqin har in ka kasance daga cikin masu gaskiya jiya bayani ya gabata kan wannan aya cewa fir'auna yana shakka kuma in kunta minas sadiqin yana yiwa a ce fa'ati biha jawabi ne nashi ko ko ya zamanto za a kaddara mishi jawabi in kunta minas sadiqin fa'ati biha akan sabani da yake a wajen malaman lugha waɗansu malaman luka suna ganin in abin da ya gabata akan jawabin sharɗi ya zo to shine jawabin sharɗin waɗansu suna ganin a'a kaddara shi za a yi fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun to waɗansu malamai sun ce ai in kuntum la ta'lamun fas'alu ahla dhikri sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir waɗansu suka ce a'a shi jawabin sharɗi bai gabata akan shi sai dai zaman to a'a za a kaddara shi wancan da zai zo baya shine yake nuna shi magana ce ta malaman luka to shikenan annabi Musa ko bai yi wata wata ba sai mi ya faru fa'alƙa a sa.
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين alfa'u tana nufin harafi ne na atof sannan kuma tana nufin attaqib kenan gaugawa fa'alƙa a sahu kai tsaye sai annabi musa wato ya jefar da sandashi mun faɗa cewa a cikin suratu shu'ara an fayyace wannan sai da fir'auna yi iddi'a'in ma zai sa annabi Musa a cikin gidan kasu qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin qala aw law ji'tuka bi shay'in mubin kenan fir'auna ya fara barazanar ma zai daure annabi Musa saboda dalili kuma da farko ya kashe musu mutun dalili na biyu ya zo zai kawo musu fitina a cikin ƙasa ɗan tada zama na tsayina dama mafi yawanci idan mutum ya zo da da'awa ta gaskiya za a ce yana son ya kawo wata fitina ne ko ya rarraba kawunan mutane fa alqa asahu kenan bayan fir'auna ya ce zai sashi gidan kaso ya ce mai a'a ina zo da hujja to sai nan kuma cikin suratul a'raf ba a kawo wannan ba kenan lokacin da zaka tafsiri sai ka hada su fa alqa asahu sai annabi Musa ya jefar da sandar shi fa idha hiya thu'banun mubin sai ga ta ta zama to thu'ban maciji muka ce can cikin suratu taha an ce fa idha hiya hayyatun tas'a an gane ko sannan kuma wani wuri an ce ka annaha jannun tana kama da karamin maciji muka ce to babu matsala wajen kamancewa kamanceceniya fa idha hiya thu'banu mubin ta zamanto kaman maciji fa idha hiya hayyatun tas'a ta zamanto macijiya domin bi domin nan an kalli cikin namiji daga cikin macizai akwai babba akwai kuma babba cikin macizai wato cikin maza kenan namiji yana iya zamantowa babba kuma mace tana iya zamantowa babba kenan babu matsala da inda an kace macijiya ko maciji ba ana kallon wato kasancewa shi yana da namiji ne ko mace ba amma inda an kace janun tana kama da jan wato ana nufin tana kama da karamin maciji to na akwai iskali sai aka ce a'a wajen girmanta babba ce amma wajen motsinta to tana kama da karamin maciji ina fata an fahimce ni kalima ta jan tana nufin wato abin da ya koyu daga janna ya junnu ne shine abin da ya koyu domin mafi yawanci maciji yana koyuwa a cikin rami kuma yana koyuwa a cikin wato abin nan a cikin daji ya shiga cikin shuka ya ya koyi sannan hayya kuma an sai mata suna hayya sunan macijiya ne domin asalin haraka ta jiki wadda ya da jiki ba zai iya motsawa ba sai da mi sai in akwai rayuwa thu'ban kuma malamai suka ce daga sa'abtul makan ne idza fajjartul ma'a bihi idan an ka ɓuɓɓugar da ruwa sai a ce sa'abal makan shine abin da yake ɓuɓɓuga to saboda maciji lokacin da ke tafiya irin kwasasa da yake yi kamar wato yana kama ne da tafiyar ruwa idan suka fito daga cikin ƙasa shi yasa ya zo cikin hadisi wanda ke cikin sahihi muslim wanda wanda aka kashe shi zai zo yas'abu daman jurhuhu raunin da aka yi masa yas'abu yana zubar da jini shine sa'aba yas'abu yana zubarwa daga nan aka samu aka samu sunan maciji wannan ijtihadi ne na malamai wajen fahimtar ina asalin kalima take domin wani bai damu da ya san wannan ba fa idha hiya thu'banun mubin sai ga ta ta kasance thu'ban maciji mubinun wanda yake bayyananne sai kuma hujja ta biyu alaramma ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين wa naza'a yadahu sai annabi Musa ya zarike hannunsa an gane ko daga hamata kenan ko daga hannun rigarsa fa idha hiya sai ga wannan hannun nashi muka ce a cikin larabci hannu mace ne amma a cikin yaren Hausa namiji ne kenan fassarar da zamu yi zamu fassara shi a matsayin namiji fa idha hiya sai ga hannun shi bayda'u tana tsananin haske idza wannan ita suke kira fujaiya mun dan kawo bayani kanta wasu ce zarfu zamani ce wasu ce zarfu makan ce wasu ce harfi ne wannan bayani ne na malaman nahawu fa idza hiya sai ga ta kai tsaye bayda'u tana mai tsananin haske inda muzakkar ne sai a ce abyad bayda'u kuma muannas ne tana tsananin haske lin nadirin ga masu wato kallo amma Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa wannan haske da hannun na annabi Musa zai yi ba tare da wata cuta bane takhruj bayda'a min ghairi su'in ba tare da wata cuta ba shi yasa wannan ba haske bane wanda zai zama to akwai wata banna tare da shi ko wanda zai iya cutar da hannu ya zama to zai iya sa mai waɗansu irin haske in yayi yawa kun ga za a iske akwai rayuwar da suke cewa da menene waɗansu abubuwa na likitanci to ba irin wannan bane wanga min ghairi su'in in ji Allah babu wata cuta annabi Musa zai fitar da hannunsa an gane ko to shikenan sai mi
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملأ الملأ سوني ake kira ashraful qaum mutane masu kima da daraja an gane ko malamai sun kace an sanya musu suna almala'u li annahum yamla'una almakan sune suke cika wuri idan aka zo sune ake gani ko yamla'una al'ayun ko ko sune suke cika ido idan aka zo ba a ganin kowa sai su a wannan zamanin za a ce sune suke cika gidajen rediyo da TV da internet da wuraren tarurruka su ake ji ko yamla'unal masami' su suke cika ji don maganganun su kawai ake ji yau da gobe jibi da gata ina fata an fahimce ni ko ko yamla'unal majalis biqamatihim biqamatihim alwafiya suna cika wuri da wato kama su tsawon jikin su wanda ke cikakke sai su ake gani dai daga cikin abin da malamai suka ka faɗa ne asalin kalma dai ta mala'a tana nufin cikawa mala'a yamla'u ya cika قال الملأ تو أشراف القوم ما سدرجة daga cikin mutanen fir'auna min qaumi fir'aun daga mutanen fir'auna suka ce inna hadha lalle wannan kenan shi annabi Musa la sahirun alim lalle wato sahirun mai sihiri ne alim wanda yake gwani sananne ina fata an fahimce ni sahirun ne mai sihiri alimun kuma ba wai mai sihiri ba a'a gwani ne a cikin sihirin nasa a nan abin da ya kamata mu gane shine cewa ƙur'ani wani lokaci zai kawo wani abu idan ayar da take gaban ka ita kaɗai zaka fassara to zaka zo da tafsirin akwai wato nau'i na gutsura a cikin shi inji karawa wato akwai guntaye waɗanda zaka bari ina fata an fahimce ni shine cewa a can cikin suratu shu'ara sai Allah ce fir'auna yace qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim shi fir'auna shine yace ma mutanensa annabi Musa mai sihiri ne to nan kuma Allah ya ce qala al mala'u min qaumi fir'auna to kaga waɗanda suke neman kuskure a cikin alkur'ani idan mutum bai san uslubul qasasi ba da al uslubul qasasi al fanni lil qur'anil karim sai ya rikice domin za a ce maka to can an ce fir'auna ya ce nan kuma an ce waɗannan sun ci duka babu matsala babu matsala anan nan an ce sun ci bai hana fir'auna ya faɗa ya ce inna hadha la sahirun alim sai mutane shi waɗanda ke bayan shi waɗanda ake tattauna da su su ma ƴan amshin shatan fir'auna su ma su ce inna hadha la sahirun alim kuma ba laifi su da suka ga wannan su zabar su ce inna hadha la sahirun alim fir'auna ya ji tsoro shi kuma ya ce inna hadha la sahirun alim me matsala dan fir'auna ya ce su ma sun ce bile ne matsala dan sun faɗa ba wani abu idan ya zama tuma tun da kissa tana nufin wuri guda ne ake tattaunawa din to amma zaka ga wanda bai da fahimta mai kyau ko bai karanta ka'idodin tafsirin alqur'ani ba sai kaga ya ce to ai can an ce kaza an ce kaza an ce kaza babu matsala qala al mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun alim malaman dahu suka cewa duk inda qala ta zo to ba a cewa anna bayanta sai dai inna qala innahu qala innahu da ka ce qala annahu yanzu na kana ganin malaman dahu sun zaburo ma sun ce ka tabka kuskure al muhimmu qala al mala'u min qaumi fir'auna masu daraja daga cikin mutanen fir'auna sun kace min qaumi fir'auna daga cikin mutanen fir'auna inna hadha lalle wannan la sahirun alim mai sihiri ne kuma wanda yake an sanar da shi baban kaura ce yake yi ba ma'ana akwai wani abu wanda an kashe ne to sai kuma suka ce wanda cewa mi alaran ma يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تعمرون
shi annabi Musa suka ce shi sahirin nan yuridu ta bakinsu suna suka ce ba annabin Allah mai sihiri bakinsu su yuridu shi annabi Musa din nan yana so an yukhrijakum min ardikum ya fitar da ku daga cikin ƙasarku an gane ko a wani wuri kuma a cikin suratul shu'ara sai aka ce yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi kenan da sihirin shi ke son ya fitar da ku nan kuma an ce yuridu an yukhrijakum min ardikum kenan sai ka koma can cikin wato suratul shu'ara ka gano a ce an ce bi sihirihi shi sihirin da zo da shi ya zo ne don ya fitar da mutane daga cikin wato gare su an gane ko fa ma za ta amurun mi za ku umurna mi za ku umurta da shi nan shawara ce to abinda nake so mai karatu ya fahimta anan abu na farko shine cewa can cikin suratul shu'ara an ce fir'auna ne yace qala qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون كنا ننفر أو نتنتكن سورة الشعراء شيني يني مشاورة شيني يني مشاورة shine yanne mi shawara ga mutane kenan da waɗanda suka ce la hadha la sahirun alim da sauran mutanen sa nan kuma qala al mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun alim su ku mutanen fir'auna su suka faɗi wagga yuridu an yukhrijakum min ardikum famaza ta amurun mi za ku umarni da shi kenan nan kuma su ne suka nemi shawara ga sauran mutane ko suka nemi shawara ga fir'auna ina fata an fahimce ni yuridu an yukhrijakum min ardikum annabi Musa yana son ya fitar da ku daga cikin ƙasar ku shi yasa duk lokacin da ka zo da da'awa an gane ko zaka ga wato ittihamatu kathira za a yi tuhumarka da waɗansu abubuwa daban-daban kaga yanzu daga cikin abin da aka zargi annabi Musa da shi an ce mai sihiri ne shi yasa dan kana da awa an ce a'a sihiri kake yi ba wani abin mamaki bane wani yana yiwa mallam bokar yana sihiri wani kuma mai da'awa ne yanzu tun lokacin da aka fara za a yi ma mata karatu ko za a yi ma mutane karatu injin ya kama su an ci ruka sai aka ce ai sihiri ne haka an ka gaba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuridu an yukhrijakum min ardikum yana son ya fitar da ku daga cikin kasar ku shi yasa duk mutumin da ya zo da da'awa ta gaskiya sai ya ce a yana son ya kawo wato abin nan ne ya fitar da mutane daga cikin garin su ya mamaye gari shi yake son ya zamanto garin nashi ne ina fata an fahimci ni ko kuma a ce girma ne kake so haka suka faɗa a cikin wato abin nan suratu yunus قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين سوكا تي النبي موسى يا زو جويد da su daga addinin da suka saba da shi kenan kamar system wanda an ka tabbata akan shi shekaru aru aru aka gano kuskure na to kai kan nuna kuskure na kuma ga hujjoji sun bayyana to ba a son a canza wannan system kin son aka sai an tabbata akan al'adar da ake akan ta sai an tabbata akan bakararren system wanda ake akan shi ko a kowane fanni na rayuwa suka ce kuma wata kuna lakum al-kibriya fil ard girma ne kuke so an gane ko wa ma nahnu lakum bi mu'minin mu ba mu yadda da ku ba almuhimmu dai zaka ga tuhuma an ce annabi Musa ya zo ya kawo banna a bayan ƙasa shi fir'auna shi yace shine ubangiji yace shine Allah ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi wai bai yarda da shi banna ce kai aka ta bayan kasa ba sai dai annabi Musa da yace a tabbatar da tauhidi wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wa liyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad aw ta qira'a aw an yadhhara fil ardi al fasad annabi Musa ya zo ne don ya bayyana banna a doron kasa tunda ka zo da tauhidi shi yasa duk lokacin da zaka zo da da'awa kada ka damu da suka annabawa ba su cire ba suka ba baka isa ka cire masuka ba kowa zai kalle ka ta fuska daban-daban wani tana yiwa saboda kana nesa da shi wani labarai za a kamai waɗanda kawai haka ya karɗe su bai san komi akan ka ba wani zai yada ƙarya akan ka wani kuma zai faɗi magana kawai ya ji ana faɗa to don haka ko ni ko ya san gaskiya kake yi sai ya soke ka saboda ka saba ma abin da ran sheki so shi yasa mai da'awa bai dace damu da sukan mutane ba bai dace damu yaban mutane ba kai dai kai kokari shin ka faɗi abin da Allah ya ce kuma in akwai kuskure aka nuna maka kuskuren ka ka nuna ka yadda da kuskure ne ka gyara yan point entry bakin take kaɗai yuridu an yukhrijakum suka ce annabi Musa yana son ya fitar da ku can kuma fir'auna a cikin suratul shu'ara ya faɗi wannan min ardikum daga cikin kasar ku fa ma za ta'murun mi za ku bada shawara to wannan shine kullum masu jagoranci suke wayo da shi duk lokacin da aka gano wani al'amari wanda ba da gaskiya ba marmakon a gyara ko kuma a nuna abin nan ba gaskiya bane to sai ana son a saitara alal jamhur shine mafi yawancin mutane son aka yi su yarda da ƙarya to idan sun yarda da ita shi kenan an huta wannan shine siyasa ɗaya daga cikin siyasa waɗanda ake gudanar da duniya a kanta yanzu babban abin da turawa suke yi ma ƙasashen musulmai a saitara alal jamhur da yawan mutanen da ke rayuwa a turai al'ummominsu an riga an hana su su san addinin musulunci an ɓata musu addinin musulunci an yi wato shafa musulunci kashin kaji shi yasa kullum suke kyama addinin musulunci ‘ya'yansu a makarantunsu an karantar da su mummunan manhaji suna kyaban musulunci da addinin musulunci ko da suke bincike sai su gane ba gaskiya ba ne haka su ake kokarin a kasashen mu kullun sai ai kokarin a nuna mutanen da suke kokarin a kawo gaskiya wane ba na gari bane tunda su suke da media ta duniya su ba su barin a saurare namu a kasashen su sannan nasu in wanda suke muke saurare daban a kasashenmu wanda kuma mutane suke saurare a kasashensu daban da wuya ka iske mutum a kasashe yana sauraren wai wani gidan rediyo wanda ke yada labarai a ƙasar afirka sai dai nasu na ilimi da ƙere-ƙere da bayanan da za a yi a bata addinin musulunci haka dai ake tafiyar da harkar to shine as-saitara alal jamhur kullum abinda mutane suke so waye da yawan mutane su bika yo in duk duniya ta bika in ba akan gaskiya kake ba kai aikin banza duk wanda ya ɗarmi magin diya akan ƙarya aikin banza ne to amma kullun mai diya abinda take so ka a gane gaskiya waɗanda suke akan ƙarya kullun suna so su tattaro avoka daga cikin waɗanda su kare musu ƙarya su daga cikin 'yan jarida daga cikin mallamai daga cikin masu kuɗi daga cikin wane ne kowa so shi kai samu wanda zai ɗaure mishi gindi alhali baka san tana yiwuwa ba kai tsaye ka mutu ka je gaban Allah subhanahu wataala dan haka dan adam yayi hattara da Allah subhanahu wataala idan aka zo ranar tashin alkiyama duk wanda ya ɗari mai maka gindi a lahira ba za ka gan shi ba sannan duk abin da kaka takama da shi an tashi lahira wallahi ba cewa zai yi da haka kama gyara alaƙar ka da Allah kafin lokaci ya yi maka Allah ka yi bune mai kyau fama za ta amurun mi za ku umurta kenan yanzu fir'auna yana son ya kare mulkin shi ya gane kuma ra'ayin al'ummarsa ta zamanto tana tare da shi shi yasa ya ƙi zai ya ce ina ba da umarni kaza ta ce fama za ta amurun me shawarar ku na fata an fahimci ni kenan ya nuna musu cewa ha matsalan nan ba tashi ta ba shi ko mulkin shi yake kariya amma yanzu an mai da harka ta patriotism yuridu an yukhrijakum min ardikum daga kasarku kenan kasar ta mu ce mu duka kuma in an karasa an samu matsala kenan ku yi hattara da waɗanga mutane kullum abin da ake zuwa ko da an san gaskiya ne sai an yi kokarin allaka ƙarya wanda za a kokarin a kare wannan ƙarya ita ko ƙarya musiba ce ba a iya kare ta sai da wata ƙarya ba a iya kare ta sai da wata ƙarya idan ana son a tsira daga ƙarya a tuba kawai da ka yi ba mutum alkawali baka bashi ba ba za ka iya rufe wannan ƙaryar ba sai da wata ƙarya don haka ku daina bakan ku wahala Allah ya muna mai kyau fama za ta amurun mi za ku umarta to mi suka ce qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madain hashirin qalu sai suka ba da shawara suka ce arje ka jinkirta al'amarinsa a nan muna da aujuh na karanta wannan kalima ta arje guda shidda wanda ina kawo wannan ne saboda waɗansu daga cikin ɗaliban ilimi suna zafi- saurin kuskuren tadda waɗanda suke karatun alkur'ani ba su san ko da wace kira'a suke karantawa ba kaga qalun ya karanta arjihi arjihi idan muka diba warshi ya karanta arjihi idan muka diba hafs da wanda ke tare da shi ya karanta arjih ya yi mata suku abin ga sukuni sannan kuma imam abu amr da waɗanda ke tare da shi akwai arjihu sannan kuma imam ibn kathir ya karanta arjihu sannan kuma idan muka diba imam abdullahi ibn zakawan ya karanta arjihi arjihi to kaka arjihi arjihi kaka kaga waɗannan kira'o'i ne ka diba cikin addurul masul fi fi ulumi kitab al-maknun yace idan kana son ka bambanta sai ka gane uku suna da alhamza sannan kuma uku ba su tare da alhamza ina fata an fahimce ni kenan da arjih an gane ko a- abin nan da arjihi da arjihi duka waɗanda ba su tare da alhamza sannan kuma da arjihu da arjihu da arjihi su ko suna tare da alhamza dukkan su babu matsala abinda caccanzawa salo ne na yare wannan ba matsala bane zaka iske cikin kowane yare akwai sabani na karantawa su mutanen fir'auna ba laraba bane kiftawa ne amma alqur'ani da yaren larabci yazo kinan wannan kalima tana da aujuh na karantawa a cikin mi a cikin yaren larabci dan haka kada ka zo wata qira'a baka santa baka zabo ka ce kuskure na wannan ina jan hankalin dalibai yan uwana su yi hattara kalima ta arje kamar yadda hafsu ya karanta da waɗanda ke tare da shi tana rufin ka jinkirta shi daga arja'a ne an gane ko arja'a kuma da alhamza ne ba da ainun bane domin raja'a da al- da ainun ya dawo arja'a ya dawo da shi duk da yake malamai sun ce ba sai an ƙara ba alhamza ba ana cewa raja'ahu ya dawo da shi domin Allah ya ce fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj ba a ce fa in arja'aka Allahu ba sannan kuma arja'a da alhamza kenan sai ya zamanto jinkiri ake nufi to qalu arjih kenan daga arjihuna ka jinkirta al'amarinsa shi wa shi annabi Musa wa akhahu da dan uwansa domin annabi Musa ya tafi da dan uwansa shine Haruna wajen da'awa dama annabi Musa lokacin da Allah ya tura shi ya roki Allah cewa yana fatan a sanya dan uwansa Haruna ya zamanto mi ya zamanto annabi tare da shi da yace rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي كسنيا من دان uwana haruna ya zama to mutumaki tare da ni sannan kuma a cikin suratul qasas ya ma roki wannan karar ga Allah subhanahu wataala yace wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yus- an yukadhibun almuhimmu dai ya roƙan mishi wato annabta ya zama to tare da shi shi yasa waɗansu malamai suka ce a duniya ba a taɓa samun wanda ya roƙan ma wani alkhairi ba irin alkhairin da annabi Musa ya roƙan ma Haruna ɗan uwansa domin ya roƙan mishi annabta waɗansu malamai suka ce a'a babu wanda ya yi ma wani addu'a mafi alkhairi irin addu'a annabi Ibrahim wanda ya wanda ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin annabi Musa ya roƙan ya roƙi annabta ga annabi Haruna ya zan annabi shi ko annabi Ibrahim ya roƙi annabta ta zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma babu matsayi irin nashi a duniya da lahira rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma allati laqad wa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi an karba an karba magana ta daga ta kare to dan haka arjih ka jinkirta al'amarinsa wa akhahu da na dan uwansa wa arsil an gane ko ka tura fil madaini a cikin garuruwa hashirin waɗanda za su tattaro mutane hashara shine yahshuru shine an tara mutane kenan wa arsil hashiri da fil madaini ka tura masu tattarowa hashiri na maza hashiri na sahara waɗanda za su je su tattaro masu sihiri kenan yanzu tunda an ce annabi musa yana aiki da sihiri za a yi ɗan ƙure ana ƙoƙarin a ƙure annabin allah subhanahu wa ta'ala shi yasa duk lokacin da ka zo da gaskiya kada ka yi mamaki za a yi kokarin a kalubalance ka to idan dan Allah kake yi kuma abin da kake da shi na gaskiya ne duk sukar da za a yi ba duk abin da za a yi ma karshe ba za a ci nasara akan ka ba amma idan ba don Allah kake ba ko da abin da kaka faɗa gaskiya ne to shi dan zai sa a samu nasara akan ka wa arsil katura fil madain hashirin a cikin garuruwa al madain jam'i ne na madina kenan madain waɗansu suka ce duk ƙasar fir'auna za a je a kawo ko kuma dumma wani gari ko da ba ƙarƙashin mulkin fir'auna yake ba za a je a yi hayan masu sihiri wadanda suka ce a'a fil madaini garuruwan da suke kewaye da shi wato misra wato garuruwan da suke eh, abin nan kewaye da alkahira manya-manyan birane na mulkin fir'auna amma wadansu sun ce a'a fil madaini waɗanda ke ƙarƙashin mulkin sa suka ce a'a ko a ina ma suke fir'auna zai iya yi wa haya su don saboda a abin nan amma dai zance wanda mutane suka malamai suka fi eh, karkata zuwa gare shi shine cewa dukkan manya-manyan garuruwan da ke karkashin mulkin fir'auna domin mulkin sa a wannan lokaci mulki ne mai faɗi kuma ana ganin za a iya tattaro masu sihiri waɗanda za su iya fito na fito da annabi musa hashiri na sahara ta kenan hashirin za su tattaro za su tattaro mara za su tattaro eh, kara ko za su tattaro mi ai hashiri na sahara waɗanda za su tattara maka masu sihiri sai allah ya ce alaramma يأتوك بكل ساحر عليم ya tuka wato za su zo maka an gane ko bi kulli sahirin alim ga dukkan mai sihiri alimun wanda yake sananne ya tuka za su zo ma bi kulli saharin a wata ƙira'a idan muka duba imam wato hamza da al'imam al-kisa'i da imam khalaf sun karanta ya tuka bi kulli saharin alim za su zo maka da dukkan mai sihiri to nan menene bambanci tsakanin waɗannan ƙira'o'in ya tuka bi kulli sahirin alim ya tuka bi kulli saharin alim za su zo maka da kowane mai sihiri za su zo maka da kowane mai sihiri menene bambancin su to kaga anan dole mai fassara alqur'ani ya bambance tsakankanin waɗannan ƙira'o'in menene alaka tsakankanin su don ka a ce maka akwai kuskure tsakanin ƙira'a kaza da ƙira'a kaza ya tuka za su zo ma bi kulli sahirin alim da kowane mai sihiri nan an nuna cewa duk mutumin da ya iya sihiri za a iya zuwa da shi amma kira'a ta imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf ya tuka bi kulli saharin alim za su zo maka da dukkan mutumin da ya kware a cikin sihiri sai ya nuna maka cewa wato abinda su suke bukata shine za a zo da mutanen da suka kware ba wai 'yan ranke ranke ba kenan wannan kira'a ta fassara irin waɗanda ake bukata ko kuma a'a za a zo ma da kananan masu sihiri za a zo da manya tunda sahirin alim dukkan mai sihiri za a zo da shi saharin kuma za a zo da gwani da wanda ke ba gwani ba kenan wato aujuhul jam'i tsakanin waɗannan kira'o'i guda biyu kenan ko mu ce za a zo da mai sihiri manya da kanana ko kuma mu ce a'a wannan kira'a ta saharin wannan kira'a ta saharin wadda take nuna cewa manya-manyan masu sihiri ake nufi to kenan sai an tacike sannan a zo da waɗanda gwannai waɗanda za su yi fito na fito da annabi musa kuma dai wannan shi ne abin da ya fi zuwa domin mi domin lokacin da an ce za a fito na fito al'amari in ya zan competition ne ko competition kamar da suke cewa za a yi konkur musamman irin konkur wanda shugaban kasa na ciki tunda in an kai sahara kasa an kai fir'auna kasa kenan kaga ko za a za a zabo gwanne ne duk abin da ya zamanto za a yi competition musamman ko a kasa ko a duniya ma ya shafi wadansu kasashe ko ko a duniya dole sai an zabo gwannai waɗanda za su fitar da kumya kenan an tayi an zo da masu sihiri ya tuka za su zo ma an gane ko ba a ce ya tunaka ba saboda yana da alaka ne da wato jawabu wato abin nan abin nan jawabul amri domin an ce arjeh kaga umurni na wa arsil ma'tufun alaihi ya'tuka to sai anka ce ba a ce ya'tunaka ba za su zo maka jawabul amri ne bi kulli saharin alim ga dukkan mai sihiri kenan nan sai mu ce wanda ke karkashin kasar fir'auna kullu nan ba dukkan masu sihiri na duniya ba domin a wannan lokaci tana yiwa fir'auna ba yana mulkin duniya bane ko ina a'a a kasar shi ne yake mulki yanki wanda misra take da mulki a kansa kenan sai zaman to kulli saharin ko wani mai sihiri ko kullu sahirin a wata kira'a ko wani mai sihiri wanda yake a ƙarƙashin mulkinsa ko a cikin manya-manyan garuruwa ko ko gwannai waɗanda sun gwani a cikin sihiri sai mi gaba alaran ba
وجاءت وجاءت فرعون قالوا إن لنا ayanan وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين waja as-saharatu as-saharatu jam'i ne na as-sahir domin fa'ala in ji malaman lugha malaman sarfu yana iya zakkuwa wazni ne na jam'i jam'u taksir sahir sahirina jam'u muzakkaru salim an gane ko to sahara shine wato masu yin sihiri an gane ko kataba su ne masu rubutawa jam'i ne na katib khazana jam'i ne na alkhazin mai tsaron wuta an gane ko wa qala allazina fi nari li khazanati jahannama ko ba haka ba wa qala lahum khazanatuha jam'i ne na alkhazin kenan sahara fa'ala jam'i ne na as-sahir jam'u taksir da fatan mun fahimci wannan waja as-saharatu masu sihiri suka zo ma fir'auna fir'auna qalu sai suka ce inna lana la ajran an gane ko ko kuma wata qira'a zaka iske an ƙara alhamza hamzatul istifham imamu hafs ya karanta inna lana la ajran imamu nafi' ya karanta inna lana la ajran imamu abu ja'far ya karanta inna lana la ajran imamu ibnu kathir ya karanta inna lana la ajran ba tare da alhamza ba sauran qurra'u kuma sun karanta da mi sun karanta da alhamza kenan sai zamanto can an shafe alhamza ta tambaya kenan su sun tambaya ne a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin an gane ko shin muna da lada in mun kasance mu ne muka yi rinjayi a qira'a wanga kuma ba a kawo ba sai aka ce qalu inna lana la ajran kenan sai zamanto a'a an shafe alhamza ne tambaya an shafe ta shi ko shafe alhamza ta tambaya a cikin alqur'ani akwai shi cikin wurare da dama waɗansu malamai suka ce a'a inda aka shafe alhamza shine kamar wani ya tambaya ne an gane ko waje a saharatu fir'auna da suka zo ma fir'auna mi suka ce mi suka ce kamar sun tamu wani yayi tambaya tunda an ce sun zo ma fir'auna to ai da suka zo ma fir'auna ya kamata a ce akwai sakamako na abin da an ka tattauna tsakankanin su da fir'auna kamar wani ya tambaya ma za qalu qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin shin muna da wata lada in kunna nahnu al-ghalibin har in mun kasance mu ne muka yi rinjayi to kaga shi ne bambanci tsakanin abin da ake yi don Allah da abin da ba don Allah ake yi ba abin da ake yi don Allah ba a jiran lada ba a jiran lada ba wai ko da misali an ce yanzu wani misali zaka ji an ce a wasu kasashe an sanya ma limamai biya ko ladanai biya sai ce to ai ba don Allah suke yi ba a shi sanya ma biya don saboda mutum ya kula da aiki wannan ba matsala bane amma abinda ba a so ya zama to mutum yana yi ne don saboda wannan biyan da ake yi masa na fata an fahimci ni amma wanda ke yin aiki don Allah baya jiran a biya shi shi yasa mallam annabawa duka zaka ji sun faɗi sun faɗa wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin lada ta tana wajen Allah haka duk wanda zai da'awa yi ta don Allah sai dai duk abinda za a samu cikin da'awa misali a cikin musulunci an ce a bada zakka a'a zakkan nan ba annabawa ne ake ba ita ba ta ana karɓar ta ne daga talakawa daga masu kuɗi a ba talakawa shine in an ce a kawo kaza a tafiya ne ta aiki amma ba za a sharɗanta ba mutane dole sai sun biya kaza ba sannan a yi musu wa'azi in akwai dama a yi in babu shi kenan amma idan ya zamanto a'a wata jiha ce ta ɗauke ka za ta kafa maka sharuɗanta da ƙa'idodi to don ta biya ka ba a cewa ta biya ka don abin da kake yi lokacinka ne ka bayar na neman abincinka da ba haka ba da tana yiwa kana da tsarinka amma su ko sahara sun ji an ce le president de la republique na wannan lokaci fir'auna kenan kenan sun ji an ce kuma za a fafata to shi yasa suka tambaya inna lana la ajran shin muna da lada in kunna nahnu al-ghalibin har in mun kasance mu ne muka yi rinjayi kenan suna son su samu tabbaci to me ya amsar da fir'auna ya ba su alaran ba قال نعم وإنكم لمن المقربين Ƙwala na'am, Fir'auna ce, "E, kuna da lada, dama na'am idan aka yi tambaya, idan tambayar da ta gabata babu nafiyu cikinta, nafiyu, kenan ba korewa ba ce, to sai a kawo na'am. Idan kuma nafiyu ya gabaci tambaya, sai a kawo bala. Wannan shi ne abinda malamai sun ka tabbatar sun ka ce, amma wani lokaci ana saba mishi amma nadir. Shi yasa in tambaya ta gabata, to in za a tabbatar da ita sai da bala. amma idan ya zamanto ba a kore ba kaga sun kace inna lana la ajran muna da lada kaga babu nafi in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am sai fir'auna yace eh an gane ko imamul kisai ya karanta qala na'im duk cikin alqur'ani an kace na'am in kana karantawa da qira'ata al-imam kisai kace na'im haka ne yake a larabce haka yake a cikin ilmul qira'at na'am fir'auna ce kwarai ma kuwa tabbas ai wannan ma kaman ma'ana kun bata bakin ku ne wa innakum laminal muqarrabin za ku kasance daga cikin makusanta domin fir'auna yana son a ga an sa annabi Musa kunya a yi a ƙare ya tabbatar da mulkin shi ya daina samun barazana ko a cikin gida ko a waje ina fata an fahimci ni shi yasa fir'auna ce a'a wa innakum laminal muqarrabina ai kun wuce ma yanzu wai a ba ku lada kawai a'a za a matsayar da ku za a ba ku ne matsayin da za ku zamanto wato abinda ake cewa conseiller special za ku zamanto ma daga cikin waɗanda an makusanta masu ba da shawara ta irin yadda za a tafiyar da al'amurra ina fata an fahimce ni za ku kasance daga cikin waɗanda kun ka kasance wato makusanta to shikenan kusanci suke nema wato ga fir'auna ba kusanci suke nema ga Allah ba ko mi ne Allah shi ya sani qalu
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما وإما أن نكون نحن الملقين
a al'ada ta alkur'ani zaka iske ya shafe waɗansu abubuwa kafin ya kawo waɗansu abubuwa nan ga kawai da anka ce fir'auna ya ce wa innakum laminal muqarrabin kuna daga cikin makusanta sai aka ce qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu almulqin amma idan ka duba ba wai da karewa ga magana bane aka tattauna domin sai da aka sanya lokaci na fafatawa tsakanin annabi Musa da su shine ranar da za a yi wato abin da yawmu zina ranar idi qala maw'idukum yawmu zina wa an yuhshara an-nasu duha kaga yawmu zina ran sallah ne kuma za a fitar da mutane da safi don a fafata sannan kuma a'a a cikin suratul shu'ara an faɗi cewa za a tattara mutane an gane ko fir'auna ya sa an tura fa arsala fir'auna fil madaini hashirin fir'auna ya tura a ta a tattaro waɗannan mutanen da aka tattara fajumi as-saharatu limiqati yawmin ma'lum aka tattara masu sihiri afwan kinan fajumi as-sahara aka tattara masu sihiri limiqati yawmin ma'lum saboda alƙawali na wani ne sananne shine yawmud duha wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un aka ce mutane shin za ku zo ku haɗu aka nemi shawarar su la'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin suka ce zamu bi masu sihiri amma in sun yi rinjayi ashe su kafin ma a tafi a tattauna ba gaskiya suke so ba sun ka ce la'allana nattabi'u as-saharata zamu bi masu sihiri amma in kanu humul ghalibin to in ba su ne humul ghalibin kidan ba za su bi su ba kenan a takaice ba gaskiya suke nema ba shi yasa malami mai neman gaskiya idan aka kawo dalilai ba lokacin da zaka fara bahasi bane zaka wade inda kake a in zaka fara bahasi zaka tsaya ga dalilan wane ga dalilan wane ga dalilan wane inda gaskiya ta bayyana gare ka tsakanin ka da Allah sai ka bita amma in tun kana da aqida sabiqa afkar sabiqa mailun sabiq dama ga inda ka saba to ba za ka taba yadda da gaskiya ba dama ga abin da kake so in utitum hadha fakhuduhu wa in lam tu'tuhu fahdharu in an ba ku wanga inji yahuda in kun ka zo wajen annabi in yayi muku hukunci game da abin da ranku yake so to ku yadda idan bai yi muku hukunci da abin da ranku yake so ba kar ku yadda to ya za a yi shi Allah subhanahu wata'ala zai saukar da shari'a da za ta zama tuwa in sai ta daidai da ran mutum a'a shi yasa mai wa'azi ka raba kanka da neman yardar wani ko yardar wani ka faɗi abin da Allah subhanahu wata'ala yake so radda ka ja aya ka fassara ta dace da son ran wani ya ji daɗi wallahi wani na can yana bakin ciki radda ka ja aya ta ɓata ma wancan da rai ran wani yana can shi ko yana farin ciki da haka ba a kallon da'awa a kalli wani ko wani ko wani ba wa aikin wa'azi ba na mutane bane don saboda su gyara ko su fata a abinda ake fata a dace da abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa qala na'am wa innakum laminal muqarrabin to kaga dai a takaice qaru ya Musa kafin wannan magana imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu mulqin wato kafin wannan magana akwai abubuwa da aka shishirya da lokacin da an ka shishirya da rana sai ka kuma cikin suratu taha da cikin suratu shu'ara za ka fahimci wannan malaman nahawu suke cewa qalu suka ce ya musa ya kai musa imma an tulqiya imma dai kai ka jefa to mi zai jefawa kenan imma an tulqiya asaka domin mi domin shi annabi musa zancen sanda ake yi wa imma an nakuna nahnu almulqina ko ya zamanto mu ne zamu jefa namu sandunan kaga nan qur'ani bai kawo su ba na dai kenan mas'ala ta biyu ina fata an fahimce ni malamai suke cewa imma wannan harfu takhyir ake kiransa ita amma harfu tafsiru ce fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar ita ko imma harfu takhyir ce tana nuna imma wannan imma wannan dan ina ganin ko da Hausa ina ganin ma haka an ka ɗauko shi zuwa larabci in ma ka zaɓi wannan in ma ka zaɓi wannan kaga ba a yi ma wani abin nan ba takhir tana nufin zaɓi malamai suka ce a cikin nahau shi in ma an tulqi wa in ma an taqan nakuna nahnu almulqin sun yi masa i'rabi guda uku ina son in kawo wannan saboda i'rabin in ma ba ko da yaushe ake abin nan ba wadan suka ce wagga jumla ta in ma tana matsayin maf'ulun bihi kenan ikhtar imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu almulqin ka zaɓi ko mu mu jefa ko kuma kai ka jefa waɗansu malamai suka ce a'a shi in ma an tulqiya wato harafi ne wanda suna da yake zuwa bayansa kenan ya wato ya Musa im al'amru imma ilqa'uka awwalan wa imma ilqa'una kenan sai ya zamanto shi wato al'amru shine mubtada ilqa'uka shine khabar kenan ya zamanto khabarul mubtada waɗansu daga cikin malaman nan suka ce a'a khabarun na wato asalinsa ya Musa ya kai Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin ai imma ilqa'uka mabdu'un bihi wa imma ilqa'u ilqa'una mabdu'un bihi duk dai in ka diba tasrifi ne na malaman nahau amma dai ma'anar magana dai duk za ta tsaya akan abu guda muna kawo waɗannan ne wani lokaci saboda ɗaliban ilimi da suke kallon mu wani lokaci irin waɗanda mas'ala za ta zo ma mutum kai tsaye bai san yadda zai warware ta ba ina fata an fince ni amma dai a duk inda ta kai ta kawo shine ka zaɓi ko kai ka jefa ka jefar da sandarka an gane ko ko kuma mu mu jefar da namu sanduna shine suka ba annabi Musa zaɓi kenan eh, su sahara sun ba annabi Musa zaɓi cikin al'amari wani lokaci idan ka ba mutum zaɓi zai zamanto kamar ka ba shi dama ne na yayi yayi iya yadda zai yi kana ganin cewa zaka ci nasara akan shi to mi bayani ya ci gaba da cewa alaran ba
قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم qala alqu annabi musa ce alqu ku jefa wannan fi'ili ne wanda yake matsayin fi'ili mudari wato fi'ili amri alqu ya umurce su su jefa an gane ko falamma alqaw lokacin da suka jefar da na alqaw sai ya zamanto wato fi'ili madi ne ina fata an fahimci ni in an ce alqu wato fi'ilul amri ne alƙawu shi ko fi'ili maudili dole sai mun bambanta wani lokacin wasali kaɗan zai iya canza ma'anar magana ƙala annabi musa ya ce alƙu kenan alƙu hibalakum wa isiyakum ku jefa sandunanku da kuma wato abin nan eh, igiyoyinku shine ma- maf'ulun bihi wanda yake an yi hasfukin shi an gane ko alƙu ku jefar to sai malaman tafsiri suka ce ana akwai matsala annabi musa annabi Musa ya yi umarni da a aikata sihiri annabi Musa ya yi umarni da a aikata wato sihiri to kaka kuma shi annabi Allah ne kuma ya ce su je su aikata sai malamai waɗansu daga cikin suka ce a'a alƙu na ana nufin ya aikata annabi wato su jefa annabi Musa ya yi kamar bai ɗauki umarninsu komai ba ta hakkuman ne waɗansu malamai suka ce a'a ya umarce su da su jefar da sandunansu don ba za a iya samun cin nasara ba sai ta wannan hanya alƙuku jefar akwai bayani mai yawa kan wannan ƙarshen ta ba za mu iya samun gabatar da shi ba saboda lokaci ya ɗanfan tsumuna falamma alƙau lokacin da suka jefar da kenan suka jefar da wato sandunansu suka jefar da wato igiyoyinsu saharu a ayunan nas sai suka sihirce idanun mutane wastarhabuhum suka ba su tsoro waɗansu malamai suka ce a wastarhabuhum suka kira tsoron da ke cikin zukatansu kenan sun motsar da shi waja'u bi sihrin azim sannan kuma sun zo da sihiri wanda yake mai girma yan uwa an fara duda mini lokaci ya matso kwarai da gaske kenan ba za mu samu damar sharhin wannan aya ba sai dai mu yi hakuri sai gobe in Allah ya kai mu da rai insha Allah ta'ala za mu zo mu tashi akan wannan aya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna insha Allah ta'ala sai gobe in Allah ya kai mu da rai subhanak rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik alarma اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين amin اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين amin اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما عسرنا وما انت اعلم به منا انت آمين.
المقدم وانت المؤخر amin لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين amin اللهم انصرنا وانصر بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب آمين.
العالمين amin اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب آمين.
العالمين amin اللهم رب الناس المذهب البعث اشفى انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يقدر سقما amin اللهم اشفنا شفاء لا يقدر سقما يا آمين.
رب العالمين amin اللهم صل على محمد وبارك على محمد amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمdulillahi rabbil alamin